Assalamu alaikum everyone. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake saurari domin samun ilimi ko kuma zama updated akan industry dina ko kuma wasu bangarori da nake da fashion shi shine podcast. Podcast online radio ne da masana ke zama domin ba da shawarwari ko kuma ilimi akan bangarorin da